to haka yake madalla barkanmu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci to yanzu sai mu na karshe a cikin rukunin farko wato na afirka gari ya waye wanda za mu tsunduma tattaunawa da bakin da muke tare da su a yau a cikin zauren kai tsaye muna tare da mai bautar ƙasa ce wacce ta kammala jami'a a halin yanzu take a wato hidimar ƙasa a nan tashar captain tv da ke nan birnin tarayya abuja wato zainab a ah, muhammad wato ita ce bakuwa ta farko da nake son in gabatar muku da ita to a ah, zainab muhammad barka da shigowa cikin wannan shirin to bakuwar mu ta farko kenan sai kuma bakuwa ta biyu wato hawa a ah, hamman jada wanda ita kuma daliba ce daga jami'ar bayero da ke kano wacce kuma take aikin wato take a sanin wato makamar aiki abinda ake cewa it kenan a nan da tashar captain tv din da ke nan abuja to hawa barka da shigowa cikin shirin nan barkan mu dai to madalla to masu mu waɗannan su ne bakin da za mu tattauna da su a yau a cikin mu wato neman ilimi da kuma wato aikace-aikace a najeriya bari mu fara da ke a zainab kin kammala jami'a yanzu kina hidimar ƙasa abinda ake cewa ko dai bautar kasa ko hidimar kasa me kika fahimta sabo daga wannan hidimar kasa da kika fara da kuma karatun baya farko ma daga wace jami'a kika kammala na kammala daga jami'ar alkalam university katsina da ke katsina eh to kuma me kika karanta na karanci sociology to me kenan sociology kaman ilimin sanin halayen <laughs> zamantakewa to wannan ilimi gaskiya ana magana cewa ilimi ne da ke da faɗi kwarai da gaske wanda wasu ma na ganin cewa in kika kalli yanayin mutane za ki ma iya gane irin abubuwan da ke ransu ko abubuwan da ya kamata a ce sun eh kusan haka ne abin mm. to tun da kika sa kafarki a harkar hidimar kasa kamar za a yi cewa wani irin sabon karatu kika samu da ya bambanta rayuwar jami'a na makaranta hmm. duk da dai na san tun da ba kudancin najeriya aka tura ki ba akwai waɗanda akan tura su can ƙasashen ibo ko kuma yarbawa ko kuma daga can din su a turo su zuwa zuwa nan ke baki samu irin wannan matsalar ba ko ko an tura ki akwa ibom ne ko inugu kika nemi sauyi zuwa abuja gaskiya <laughs> dama tun farko abuja tun farko abuja ne kuma na ji daɗin hakan to bari in koma zuwa ga hawa hawa ke a yanzu haka ɗaliba ce da ke karatu a jami'ar bayero a tsangayar ma karatun aikin jarida to ya kika ga yanayin kamun ludayin aikin jarida a aikace wannan shine karanki na farko da kika fita wata kafar yada labarai kina kallon yadda kika karanta ya yake tafiya a aikace ko ko ba shine karo na farko ba eh to gaskiya zan ce kusan haka ne karo na eh, farko ne hmm. to ya kika ga bambancin karatu da kuma aiki a aikace akwai sauki watakila a ta <laughs> magana a baki ko a karanta wannan eh, topic a karanta wannan a karanta wannan ka karanta wannan ka karanta wannan in kuma ka zo practically a aikace hmm. za ka ga fato abu sai labari ya canza akwai dan <laughs> bambanci kaɗan akwai kalubale to alhamdulillah hmm. to amma ke me yasa tun farko kika zaɓi eh, karanta jarida saboda ina so yana burge ni tun kina karawa kike sha'awar eh to kuma da kika cewa iyayenki ai jarida kike son karantawa sai kawai kowa ya goyi bayan ki eh an goyi bayana amma hmm. akwai wasu malamai na hmm. lokacin da na rubuta jam hmm. suke cewa da ya kamata in je in yi ne ba in je fannin jarida ba wato bangaren lauya kenan ko eh. ilimin shari'a to yan mu kuma da na ce abin da nake so hmm. ba wanda ya ce mun a'a to yanzu to ina ga kamar akwai wata 'yan targada amma bari mu tafi hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin zai dora ku da ka ce mu to madalla barkamu da dawowa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci muna tattaunawa ne da zainab muhammad mai hidimar kasa da kuma hawa hamman jada wato ita kuma ɗaliba ce da ke jami'ar bayero wacce take aiki wato na neman sanin makamar aikin a nan tashar kaftan tv to malamai mu da dawa zainab ke ba jarida kika karanta ba amma da kika zo hidimar ƙasa ko mu ce bautar ƙasa sai ga kikin faɗo gidan jarida ya kika ga aikin jarida gaskiya ina da daɗi sosai zan ce ina da ba riga na yi nisa daga fara da eh, farawa ba so amma dai da kika shigo kin ga abubuwan da suka burge ki kuma suka kayatar da ki yadda ake gudanar da shirye-shirye eh, da yadda ake karanta labarai da sauransu to ban sani ba ko kina fatan nan gaba idan kika kare bautar kasan ma ki zama yar jarida kamar yadda ita hawa ta dauki wannan kwas eh, don shi wannan harkar eh, wato halayyar dan adam ko kuma za ilimin zamantakewa ai zai mm. shiga kusan kowane irin aiki dama mm. it's somehow related ta to mass communication zan ce ko journalist eh. amma insha Allah ma an samu an fara za ki fara like irin ya burge ni so to ke daga asalin ki daga wace jiha yobe daga jihar yobe daga jihar yobe okay to a bari tunda muna tattaunawa ne a watakila akai akai kafin duk da dai na ga lokaci ya fara mana halinsa e eh, hawa ke kuma daga wace jiha kiki. daga adamawa state daga jihar adama ko da yake an ji ma hamman jada za a yi saurin gane cewa a wannan bafulatana ce daga daga jihar adamawa eh, to kuma na tabbata dukan ku fulani ne ma fulani ne <laughs> wasu za su yi mamakin an ce adamawa dai fulani adamawa amma eh, yobe ba za a yi tunani. cewa ce kanuri za a ce ko Kanuri ma ba su suka fi yawa ko a yobe sun fi yawa yobe sun fi yawa ko mm. to amma akwai kare kare akwai bolawa akwai Eh. amma yawanci in ka ce daga yobe kake fasting da zai zo kan mutu zai tunanin kai kanuri ne eh. to amma ku kuna jin kanurin da kuke ba mm. to to yanzu a donna na fulful day ne donna na a donna na fulful mm. day ma zainab <laughs> an kan mi yamata ma fulful day waɗi eh anandi fulbe masin Ah. wataƙila masu kallo ba su ji abin da muke cewa ba ni dan ma kusan fulatancin nawa eh, bariki na cinyewa sosai amma ah, na ce hawa ta fi kama da fulani fiye da ita ita zainab to amma dai mu koma kan abin da ya shafi karatu da kuma aiki yanzu kina shekara ta nawa a jami'ar bayero a cikin wannan tsangaya ta aikin jarida eh zan ce almost ina shekara na na karshe ne mm. inda <coughs> almost zan iya cewa final ya kenan mm. na kammalawa sau da yawa idan ana magana aikin jarida cikin harshen turanci kowa zai zaƙe yana ta saboda abinda aka karanta kenan da harshen turanci amma mm. yanzu da kika zo sashen hausa wajen ɗabbaka wannan aiki a aikace kin ga wani bambanci ko wajen furta waɗansu kalamai ko a ce ki fassara wata kalma ta turanci da za ki tsaya kina tunanin me ya kamata ki fassara har ma watakila ki tambayi na kusa da ke kin ga wani bambanci sosai da tsakanin hausa da turanci a wajen aiki eh to gaskiya akwai bambanci saboda ni kaina ma hausan na sometimes is challenging ba wani iya shi na yi irin akwai kalubale sosai eh. saboda wasu kalman yadda kake so ka sa su mm. yadda ya zo a turanci in ka ce za ka mai da shi a hausa mm. dole ne sai ka tsaya ka ga wani kalma ne ya dashe ka sace a cikin wannan eh. abin da din so irin wannan abin is challenging mm. to watakila bari in koma ga zainab wannan za a iya cewa abinda bature kan ce accident accidental journalist kawai kin samu kanki a wajen hidimar kasa a gidan jarida da baki taba zato ba ko dama kin shirya haka dama irin kasani ina da ra'ayin yin jaridan nan eh. sai kuma to ban samu ba saboda makarantar da na yi babu wannan course din a ciki ba a hmm. yin shi a ba a yin sa sosai dai sociology kuma na gane is related to eh, mass communication menene related irin suna da alaka yawwa suna da alaka <laughs> muna so mu ji kowace kalma a eh. ta da dazu ita ma hawa tana cewa eh, challenges da turanci menene challenges ne kalubale Yawwa kalubale so suna da alaka shi yasa sociology bai wani dame ne ba ko da aka bani take yin mm. shi mm. na san da shi ma zan iya samun balle ma Najeriya ka san ba wai dole abin da ka karanta eh, shi na kai aiki da shi ba eh. shi sa so to yanzu kina fatar in kika kammala wannan bautar ƙasa nan zuwa wasu watanni ki zama kawai yar jaridan gaba da insha Allah kina jin cewa za ki iya zan iya insha Allah to <laughs> eh, hawa ya kike ganin yanayin yadda karatu yake da kuma aiki eh, me bambanci su gaskiya akwai bambanci sosai mm. in aka ce karatu in kuma aka ce aiki mm. ka je ka yi aiki akan abin da ka karanta eh, to gaskiya dai abin ba dama mm. saboda in aka ce karatu ka je ne kamar misali ka je makaranta ka shiga class malami ya shigo ya koyar da ku kamar ɗakin koyarwa aji aji ake cewa <laughs> aji shine shine class eh to kaga inda ake samun matsala da hausan nawa eh, amma aikin san kalmar aji din ko ai eh. ana faɗa eh ana faɗa ina ji eh, wannan dan ajin mu ne ko za ki gabatar da wani mm. mhm. in ka je ka zauna a aji to gaskiya in ka zauna aji malami zai koyar mm. ka saurare shi idan da tambaya kai mashi tambaya ya ba da amsa ka tafi gida mm. to wasu lokutan ma in ka je makarantan in ka je karfe takwas kana da kamar aji biyu ne haka mm. misali malamai biyu ne za su zo duk inda aka yi karfe goma ko sha biyu za ka dawo gida amma kamar aiki wani aiki in aka sa maka shi za ka zo karfe takwas mm. za ka tashi kuma karfe hudu kaga ka fi samun hutu mm. a makaranta fiye da wajen aiki mm. saboda makaranta za ka iya shiga ne kai awa biyu wata ran kai awa hudu ka dawo gida amma aiki in ka tafi daga safe sai yamma sai yamma za ka dawo hmm. so yamma ka dawo ma kira akwai wasu ɗan ayyuka ne da ba za a rasa ba za ka hmm. yi shi kamun a ce ka kwanta ko wani abun gobe da safe still hmm. za ka dawo office to a gurguje kafin eh, mu naɗe tabarmar shirin namu bari mu koma kan makarantar gaba da firamare kafin ita wannan jami'a da duka kuka je eh, akwai ko kwanan nan wani faifan bidiyo da yake ta yawo inda aka ga wata ɗaliba tana tsinki wata ɗaliba hmm. da mari ba ma ɗaya ba ba biyu ba wanda daga bisani iyayenta suka shiga suka tuntuɓi makaranta aka zo da ita yarinyar har aka gurfanar da ita daga ƙarshe ma ta tuba irin wannan cin zali da ake cewa ko kuma seniority ke kin taba fuskantar irin wannan a lokacin da kike sakandare gaskiya ban taba ba ah. ke ba ki wata ba ke ba wanda ta miki no ban taba yi ba gaskiya eh. ni ana ma faɗa fa ba na wurin irin ina wajen ina kallo amma ina gefe ba na son faɗa ba shiga ba na shiga ba na son sadda kika je kina jss1 ko sadda kika je ss1 kafin ki zama senior duk ba a ci zalinki ba ba a ci ba ko ka san wani irin wannan abubuwan an fi yin su a boarding school wani lokaci amma a dai ma ana yi amma dai gaskiya na boarding ya fi yawa makarantar kwana hawa kin ga faifan bidiyon da aka nuna ita wannan ɗaliba tana tana cin zali eh na gani abin da ya sai Allah ya kyauta to eh ke baki taba fuskantar irin wannan ba gaskiya ban taba ba yawanci wani bai so ya ce ko shi an ci zalinsa ko shi ya zama siniyo shi ma ya rama ya ci zalin wani kai gaskiya babu saboda ni makarantar da na yi ma mm, ba ba ma a yin ba a ma like ko senior da kika ko wani abun gaskiya in kaga kayi laifi malami mm. ɗaya ne ma yake duka to a ba ma sauran malaman duka a'a in kai laifi dai malamin zai ɗauke ka kan shugun malamin ya kai ka so a faɗi laifin da kai in ya kama na duka ne a yi maka duka in kuma na faɗa ne a maka faɗa to ni wata ran ko na faɗa ma ko na dukan ma in aka zo hmm. wallahi daga ta ta eh amma dai an sha yi miki duka ko a in kika wani laifin ko ba za ki iya tuna sadda aka buge ki no na san an min duka amma ina ji akan abu biyu ne mm-hmm. na je makarantar sabo ana yin hadda a makarantar na na alkur'ani a'a in aka ba in aka koya muka sai a ce yi memorizing hadda eh, kenan eh, haka ne haka ne <laughs> to aka ba da hadda nan shafi uku sai na je shafi biyu na iya na dawo mm. to in ana duka duk wanda bai iya duka ba ana dukan shi gaskiya so ina ji wannan ne aka dake ni mm. sai kuma na biyu surutu ake a ajin mm. shi ma aka shiga aka hada aka yi duka amma in ban da wannan gaskiya bana shiga wani matsala wanda ake duka nan. Hmm. zainab a cikin wancan bidiyo din an ga an yi ta kwatanta ita wannan yarinya da muguwa wacce ba ta da imani duk da dai daga baya ta zo ta tuba kuma ta ce haka ba za ta sake faruwa ba kin taba ganin irin mai halinta haka a makarantar da kika yi ta sakandare ita ne marin? eh gaskiya babu amma dai sai dai wani abu ne ya haɗa su suke faɗa suke faɗa akan wani abu amma ka san hakan nan mutum ba zai je daki wani ba duk da dai dukan yayi yawa gaskiya mm. irin mari ta ko ina pap mm. so dole dai akwai wani abu ne bata rama ba bata rama ba ta tsaya kawai ta kyare su a ta dukan wasu suna ganin kamar yin hakan da ta yi ba ta da wayo ne ya kamata a ce ta dauki wani mataki wasu kuma ganin a ah, ɗabi'a ce mai kyau na haƙuri gaskiya ko ni ma da naga bidiyon da farko irin ina cewa wani mace irin yarinya ce ya za a yi ki tsaya haka a yi ta miki wannan dukan ba za ki rama ba a ina ce me yasa iyayenta ba za su koya shi yasa nace rama irin ka koya ma yaro rama duka ma mm. saboda kar ma ya bari a yi mishi irin wannan abu a makaranta shi ma yana da kyau amma to wasu ne naga suna ta yaban tsaya wanda ta yi suna ta yaba ma iyayenta har wakilu su da kokarin tsayawa da ta yi ana marinta ta bata rama ba kamar wannan yana nuna har ma na ji wani yana cewa in wannan za ta yi zaman aure sosai <laughs> tana da haƙuri kenan <laughs> to gaskiya dai ana kallon abu bangar kowa da yadda yake kallon abu <laughs> ni ina gani rashin ramawa da bata yi ba a wannan gaban a hmm. wannan lokacin shine daidai saboda in za a kula a cikin vidiyon ba ita kadai wacce take marin ta ba ne akwai wani namiji yana zaune hmm. akwai wasu a baya hmm. behind the camera suna magana za ta iya yiwa ana marinta nan in ta ce za ta rama za su hada su yi mata dukan da har za su ji mata rauni kuma eh, haka ba ta da iko ne mm, da za ta iya ina ga rashin rama wanda ta yi shine daidai ga shi yanzu an biya mata haƙƙin ta aiko to amma kila wacce ta yi bidiyon ma kila kawarta ce ko kuma cikin su ne suka yi bidiyon Allah ya tauna an kuwa gaskiya ba kawarta bace ba kawarta bace ko ina ji da wata kila sun dade sun sai dai kawar wanda take maranta ne amma an kawarta ce ba za ta tsaya ma a gurin ana dukan mata kawa tana bidiyo kuma tana jin daɗi to a ƙarshe kamar wace kalma za ku faɗa akan irin wannan me ake ce masa ne ma wannan seniority lokacin <laughs> eh, to me kamar wace kalma ke zainab inda tun da lokaci ya dan harare mu cikin sakan talatin eh, wani shawara kike ba makarantu da kuma su seniors din gaskiya a dai kara imani rashin imani <laughs> ne ke sa mutum ya irin wannan abu sai a din wani kuma yana ga ah, tun da shi ma da ya shigo makaranta an eh yawanci kuma haka ne sai su ce za su ramawa eh, hakan amma zaman lafiya da ya fi komai kawai ka kama yaro kai ta duka ba kuma fa akan wani dan karamin abu ne fa zaka ga sai a yi ta duka musamman makarantar kwana shi ma shi ma daban ne ke makaranta kwana kika yi ko gaskiya ban taba yi ba amma dai akwai wanda suka yi a family na iya eh, so na san to eh hawa cikin sakan talatin ke me zaki ce makarantar kwanan kika yi ke ma ko na je ka dawo a'a na je dawo ne ne to wani kira zaki ga su eh, eh, su malamai da kuma su ɗaliban ito eh gaskiya kiran biyu ne hmm. a kan malamai da kuma iyaye saboda a matsayinka na iyaye hmm. dole ka koya wa yaronka tarbiyya kuma wannan abin da yarinyar take yi watakila an bata tarbiyya mai kyau a gida ta zo ta gani ne abin da ƙawayenta suke ita ma hmm. ta yi malamai kuma ya kamata a ce suna mai da hankali a irin wannan abubuwan duk da bana makarantan amma ina gani kamar wasu lokutan ɗalibai sukan kai ƙara Mm. gashi abin da ake musu amma mm. ba sa mai da hankali a kai mm. so ina ji da ya kamata a ce malamai su dinka mai da hankali a kai suna bibiya me ke faruwa ba wai kawai dan an kawo muku ɗalibai kun koyar da su shikenan ba za ku kula me yake faruwa ba me yake tsakanin wannan da wannan ba duk abin da ku gani ya kamata ku ɗau mataki a kai to muna godiya da ku da kuka ba mu a cikin wannan shiri kafin kuma watakila masu kallo su rika ganin ku gadan-gadan a cikin shirye-shiryen da za ku fara gabatarwa a wannan tasha ta kaftan tv to masu kallon mu duka-duka abinda za mu iya kawo muku kenan a wannan zagaye na farko tare da bakin namu wato zainab muhammad wacce take hidimar kasa daga jami'ar alkalam wato wacce ta kammala daga jami'ar alkalam kuma take hidimar kasa a nan tashar captain tv da ke nan abuja da kuma ita hawa hamanjada wacce ɗaliba ce yanzu haka a jami'ar ta bayero wacce take sanin makamar aiki a nan tashar captain da ke abuja to a madadin su bakin da kuma mr suleiman hassan wanda ya naɗi shirin da kuma mr gerald wanda ya sa damu da ku. to yanzu za mu tafi zuwa zagayenmu na ko rukuninmu na biyu wato na sharhin jaridu amma kafin haka bari mu tafi hoto idan muka dawo shirin zai dora kada ku matsa daga akwatin talabijin ɗinku a dakacin mu.